Thank you. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan tsarin iyali wato family planning domin ba da tazarar haihuwa. Bari mu ba wa bakuwar mu ta wannan mako damar gabatar mana da kanta. Sunana Hauwa Abdullahi Danfata, ni ma'aikaciyar jiya ce ko ma'aikaciyar ungozoma. ina aiki kuma da bayero university kano to zaki mana ƙarin bayani game da tsarin iyali wato family planning family planning wani tsari ne da ake yi domin samun tazara haihuwa ko tsara iyali ko kuma a samun tazara tsakanin haihuwa zuwa haihuwa menene mahimmancin tsarin iyali Gaskiya mahimmancin yana da yawa. Basic ɗin dai sai in ce ko kuma mafi mahimmancin shine samun tazara tsakanin haihuwa zuwa wata haihuwa. Mace tana buƙatar jikinta ya murmure ya dawo daidai kafin ta ƙara ɗaukar wani ciki bayan ta haihu. Saboda process na haihuwa da ɗaukan ciki lokaci ne da ake samun canje-canje a jikin mace kuma yana bata wahala. So idan aka samu tazara ɗin tsakanin wani haihuwa zuwa wani haihuwa ita kanta mace za ta samu lafiya da kuzarin da za ta ɗauki wani cikin na biyu shi kan shi ɗan nata zai samu daman da zai samu a shayarwa wadda yake bukata zai samu ya sha nono wadace kuma wannan nonon yana kunshe da sinadari kamar yadda muka sani wanda sinadaran kuma suna da mahimmanci wajen lafiyan yaro da kwakwalwan shi da jikin shi da komai dai abu na uku kuma tsarin iyali wani tsari ne wanda misali idan mace tana da matsala da ya shafi ɗaukan ciki ko haihuwa shi ma za ta iya iya ta ga cewa yaushe ne ta shirya ta ɗauka cikin kuma in ta ɗauka ya zama na cewa ta haihu kuma ta haifi lafiyayyen yaro ita kuma ita ma tana cikin ƙoshin lafiya wani lokaci kuma kamar iyali in sun haifi yara da yawa sukan yi ƙoƙarin su ga sun yi wannan tsarin iyali ɗin saboda su samu waɗannan yaran da suka haifa su iya ɗaukan ɗawainiyarsu da tarbiyyarsu da karatunsu na ilimi da tufatar da su da ciyar da su Shin mata ne kaɗai ya kamata su yi tsarin iyali ko maza ma na iya yi? Yaƙiƙanin eh, gaskiya ba mata kaɗai ne ya kamata su yi tsarin iyali ba, maza ma za su iya yin tsarin iyali. Abin dai da muka fi gani mostly a nan ƙasarmu mafi yawa mata ne suka fi yi saboda kusan ana ganin mata su ne masu ɗaukar ciki ɗin kuma su ne masu yin ɗawainiyar haihuwa ɗin kuma su ne masu rena. To shi ya saka ya zama na cewa mata sun fi yi amma maza ma za su iya yin tsarin iyali. To kamar wasu irin nau'in ko kuma na ce nau'ikan tsarin iyali ake da su kuma wani yawan nema aka fi yi musamman a nan Najeriya? To nau'ikan tsarin iyali gaskiya suna da yawa. Kusan zan ce akan dan ana ta samun improvement ko ci gaba a cikin harkan. So ana dan samun kuma sababbin hanyoyi ko akai akai. To amma dai ala halin abubuwan da muka fi sani shine misali akwai kinga amfani da magani wanda ake ce musu oral contraceptive pills. Su waɗannan kwayoyi ne wanda mace take sha kuma ana shan su ne kullum har iya tsawon tazaran da ake bukata. Abu na biyu kuma muna da tsinke na kofa ko in ce IUCD su kuma su ne ake sawa abu ne roba ne ko in ce a kofa ne akwai roba akwai kofa kuma da ake sawa shi kuma ana sa shi ne a cikin mahaifa in aka sa shi a cikin mahaifa shi kuma yana kare ko in ce yana hana a shigowar kwan haihuwa cikin mahaifa don haka zai hana a ɗaukar ciki sannan kuma muna da allura da ake magunguna da allura kashi-kashi kalan su kusan kashi biyu zuwa uku a da ake amfani da su da kuma wannan alluran shi ma akwai wanda ake na wata biyu akwai wanda kuma ake na wata uku uku su kuma wani sinadarai ne a cikin su wanda shi ainihin sinadaran zai kawo canje-canje a harkar ciwo wannan sinadarai na jikin mace da suke kawo haihuwa ko suke shirya mahaifa saboda haihuwa to sai su hana wannan sai ya zama na cewa mace bata ɗauka ciki ba akwai kuma abubuwa ko in tsinkaye da ake sawa a ko kasan fata ko a cikin In tsoka su ma kuma duk aikin dai kamar yadda su alluran suke yi su ma abin da suke yi kenan su ne muke kiran su implant sannan banda haka kuma a tazaran haihuwa din ana amfani da yin operations akwai operation da ake yi a ɗore bakin mahaifan mace yanda kwayan haihuwa na namiji ba zai iya shiga cikin mahaifan mace din ba bare kuma a samu ma ciki din sannan kuma banda haka akwai misali abubuwa na amfani da ake da shi kuma muna kiran su bariya method su waɗannan bariya method din wani abu ne wanda misali da ake yin su temporary irin na wucin gadi za a saka kamar irin su kwaroron roba shi kan shi kwaroron roba akwai na maza akwai na mata to duka ana amfani da shi ne a yayin da za a saduwa tsakanin mace da miji in aka amfani da shi shi kuma jinga ba zai bari ma kwayoyin haihuwan su haɗu ba ballantana a samu shi ainihin ciki sannan banda haka akwai kamar spermicides su spermicides su kuma wasu abubuwa ne wanda su suna kashe ainihin kwayan haihuwa na namiji ne su kuma amfani da shi shi yana hana yana kashe su ne su kan ba za ma su samu ran da za su shiga su haɗu da na mace a samu haihuwa ba to ainihi gaskiya dai suna da yawa waɗannan abubuwa amma dai takaitaccen waɗanda nake gaya miki waɗannan su ne dai a takaici a wanda aka fi amfani da shi especially a nan ƙasar mu ta Najeriya shine wannan IUCD abinda dai bincike ya nuna kenan shi wannan IUCD shine wannan da nake ce miki ana sa shi kamar akwai kofa ko wani roba ne da ake sawa a cikin mahaifa da yake hana ɗaukan ciki ciki. to a najeriya dai bincike abin da aka mm, sani shine cewa an fi amfani da shi gaskiya saboda ina ga kusan shi wani abu ne wanda yake in ka sa shi za ka iya cire shi a duk sanda kake so kuma daga mace ta cire shi cikin ikon Allah ba ta ɗaukar lokaci za ta iya ɗaukan wani ciki kuma banda haka baya kawo wani inconvenience ga macen da kuma namijin ma wani wani lokaci mata in suka sa za ka ga sukan manta ma da cewa sun saka shi so ina tunanin kamar maybe ko convenience ɗin shi ko kuma amfanin shi ya saka mata suka fi amfani da shi kuma saboda kasancewar shi daga zara an cire shi za mace za ta iya ɗaukan ciki wallahi kamar magani wanda shi kin ga an yi shi a hormones ne suna shiga cikin jini kuma idan aka ce ma an dakatar da yin amfani da shi already akwai shi a jikin system ɗin mace kafin a ce an fitar da shi an excretin din shi ko ya bar system kin ga zai iya ɗaukan ɗan watanni amma kamar shi IUCD in an sa shi mafi yawan lokuta gaskiya daga an cire shi baya ɗaukan lokaci lokaci mace za ta iya ɗaukan ciki in kuma misali in ka sa ma ka fara samun problem da shi within a short time za ka iya zuwa anytime a cire kuma akan sa shi mata da yawa masu sukan ce in sun sa suna mantawa ma ciwa da shi a jikinsu saboda baya ba su wani damuwa ko kuma wani inconvenience duk abin da aka ce yana da amfani ko kuma fa'ida ko kuma tasiri a wani gefen kuma ba a rasa kalubale shin wasu irin matsaloli ne ke iya ke tattare da tsarin iyali Eh to gaskiya kamar yadda kika faɗa ce kam duk abin da yake da amfani baya rasa kuma matsalan shi ko kuma an ce disadvantage din shi. Eh gaskiya family planning su ma haka kowanne daga ciki kuma yana da irin nashi side effect din. Ba za a ce gaba ɗaya irin side effect ɗaya suke da shi ba amma dai kowanne yana da irin side effect ɗin shi. Kamar wasu mata kamar irin ko pills aka magani ko allura wasu mata in sun yi yana canja musu yanayin al'adar su. Banda yanayin al'ada da yake canjawa wasu sukan dan samu su ɗan rinka bleeding su rinka ɗan zubar da jini na wani ɗan lokaci kafin jikinsu ya karɓa ya saba to wannan ma kin ga wani inconvenience ne sannan kuma yana sa yana iya sa mace ta samu ƙarin weight ta yi kiba wasu kuma lokacin yakan sa mace ta yi rama so akwai waɗanda kuma in mutum mace ta yi shi yakan ɗan ɗaga jininta ko in ce blood pressure ɗinta so yakan ɗan kawo hawan jini a wani lokuta sannan kuma wasu daga ciki za su iya kawo matsala na cewa in ka fara yi kuma sai sai ya zama na cewa baka in ka daina ma kuma haihuwan ba zai dawo ba so duk dai irin waɗannan abubuwan suna da yawa gaskiya but these are the only few that I can mention for now to wace shawara zaki ba wa mata musamman game da tsarin iyali in eh, shawaran da zan ba mata dai abu guda ɗaya ne cewa suna buƙatar su rinka samun tazara a haihuwa tazara a haihuwa shine especially waɗanda suke haihuwa akai akai dinnan shine ake cewa ka ko to suna buƙatar gaskiya su rinka samun tazara saboda jikinsu ya rinka warwarewa ya koma daidai ka kafin su ƙara ɗaukan wani cikin saboda tafiya ce kamar joni ne ɗaukan ciki zuwa haihuwa duk abubuwa ne waɗanda suna kunshe da ƙalubale kala-kala to yana da buƙatar a ce ka dawo da jikinka sosai saboda me saboda yaron ka ɗin kanshi da ka haifa zai samu ya sha nono yadda ya kamata ya samu kulawa kuma yadda ya kamata kuma ko daidai da wajen tarbiyya ma akwai buƙatar ka samu nutsuwa yadda zaka tarbiyyantar da yara a one at a time at least ko waya ko yaya ne kana yi kafin wannan yanzu wannan ya kai wani mataki da zai iya makan shi wani abu kin ga kai ma ka samu lafiyanka kuma ko ga da zamantakewa ma ta bangaren zamantakewa matan in suka samu tazaran sukan fi samun zaman lafiya da mazajen saboda sukan fi samun lokacin mazajen nasu yadda za su kula da 'ya'ya kuma su kula da mazajen sa'annan kuma ina kira da mata cewa duk sanda za su je tsarin iyali in sun je su je asibitin da ya kamata su yi su je gurin expert su zina zuwa chemist kawai su sai magani su fara sha su je asibiti a gwada koman su a gwada nauyin su a gwada blood pressure din su a gwada musu duk wasu abubuwa a musu test cewa ba wani ciki a cikin su kafin su fara yin tsarin iyali kuma sannan duk inda suka je za su yi tsarin iyali akwai buƙatar a gaya musu hanyoyi da ake da su da kuma matsalolin hanyoyin da kuma amfanukan hanyoyin ne zai ba mace daman da za ta zaɓi wanda take so haƙƙinta ne mace ta zaɓi wanda take so ba wai a asibiti a ce kaza zaki ba unless in ba kowa an ga wani abu a cikin abin da ta zaɓa ɗin ba za a iya sanar da ita ilmantar da ita cewa to amma fa kaza nan da kika zaɓa kamar zai miki kaza zai kaza amma dai a bata dama ta zaɓa abin da take so amma dai Allah a rinka zuwa asibiti idan za a yi tsarin iyali a daina yin shi da ka. Shin iyali na bada haɗin kai wajen yin tsarin iyali ko tazarar haihuwa musamman a nan Najeriya? Eh kwarai da gaske iyali na bada haɗin kai wajen yin tsarin iyali. Ai shi tsarin iyali ma ba zai yi ba idan babu haɗin kan mata da miji. Ai dole sai an samu fahimta da yadda da yarjejeniya tsakanin mace da miji sannan shine ma za a iya yin tsarin iyali. Saboda mace ke ai ba za ki tafi ki je ki tsarin iyali ba tare da yardan mijinki ko amincewar shi ba. Shi kuma miji shi ma bai kamata ya tilasta wa mace na dole sai ta yi tsarin iyali ba idan ba ta bukata shi kan shi zaɓin tsarin abin da ake so a yi ɗin? ina ganin ya kamata a ce da mata da mijin ne suka tsara suka zaɓi wanda ya kamata a ce macen ta yi saboda wannan shi zai kawo fahimta shi zai kawo zaman lafiyansu ko da a ce misali in the process an samu wani ɗan complications ko wani side effect to abu ne wanda kin da tare aka yi kin gane za a samu fahimta kuma za a fi samun galaba a cikinsa masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin wacce muka kasance tare da ita a cikin shirin sai kuma dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. A sai